This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Kuna kuma iya kama mu a duk lokacin da kuke bukata kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na safe ni kuma nake tare da sahabo Imam Aliyu wanda za mu gabatar da shirin daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu fara bari mu ji kaɗan daga kanin labarai. Turkiya tana ta babar ci gaba da dangantaka tsakaninta da Rasha bayan rahotanni da suka nuna cewa sau da yawa jiragen yakin Rashan sun kutsa cikin sararin samaniyarta. ta. wani babban kwamandan mayakan amurka a afghanistan ya amsa cewa dakarun amurka ne suka kai hari da jiragen yaƙi kan wani asibiti a kunduz bisa kuskure a yaman kuma kungiyar isis ta dauki alhakin kai jerin wasu munanan hare-hare kan helikwatar gwamnati a yankin adin to za mu ji a cikin cikakkun labarai sojojin najeriya sun yi taron karawa juna sani tsakanin soja da kuma mutanen da aka zarga da hannu a boko haram mun yi musu bayani akan yadda addinin musulunci yake da kuma yadda musulunci yake mu'amala da waɗanda ba musulmai ba domin akwai rashin fahimta da dama wanda shi ya sababa ita kanta wannan fitinu da muke ciki a wannan nahiya tamu ana ci gaba kuma da rangadin kwamitin nan na maido da zaman lafiya a jihar filato sun kona hausawa sun kona fulani sun kona femawa sun kona jarawa sun kona lumada to me ake nufi To sannan a hankali ma za mu ji wannan a cikin shirin demokuraɗiyya a yau. Shi shugaban ƙasa shi yake da iko ya ce ga adadin ministoci wanda za ya naɗa don su taimaka masa na ayyukan da tsarin mulki ya ba shi yi. To madalla yanzu bari mu ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaban turkiyya recep tayyip erdogan yana ta babar ci gaba da dangantaka tsakanin ƙasarsa da rasha bayan rahotanni suka nuna sau da yawa jiragen yakin ƙasar rasha sun sha yin kutse cikin sararin samaniyar turkiyya akan iyakarta da siriya wasu matakai da ba ma son gani ana ɗaukan su ba daidai bane ga turkiyya ta amince da su in ji mista Erdogan a wani taro da manema taron manema labarai tsakaninsa da Prime Minister Belgium a birnin Brussels kamar yadda jaridar hariyar ta kasar ta bayyana turkiya ta yi macin jakadar rasha a kasar a karo na biyu ranar litinin ba da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta kira wani lamari da jiragen yakin rasha suke kutsawa cikin sararin samaniyar ta sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto jens stoltenberg ya faɗa manema labarai jiya talata cewa babu alamun keta sararin samaniyar turkiya da rasha ke yi tana yin sa ne bisa kuskure wani mai fashin baki marasin zabarowski ya ga sashen farsi na muryar amurka cewa rasha tana son ta gwada iya haƙurin ƙungiyar neto ne ta wajen keta sararin samaniyar turkiyya ya ce rasha tana ɗaukar waɗannan matakai a daidai lokacin da turkiyya take ƙoƙarin kaucewa shiga rikici da ake yi tsakanin rasha da ƙasashen yammacin duniya daga bisani jiya talatan kakakin ma'aikatar tsaron rasha manjo general igo koneshov ya ce ma'aikatar tsaron turkiyan ta ba da shawarar ƙasashen biyu su kafa kwamitin tuntuɓa da za su rinka zantawa domin hana aukuwar lamura a yayin da rashin take ɗaukar matakai kan ƙungiyar isis a hurumin siriya Wani babban kwamandan mayakan Amurka a Afghanistan Janar John Campbell ya ce dakarun Amurka ne suka kai hari bisa kuskure kan wani asibiti a birnin Kunduz a farmaki da suka kai da jiragen yaƙi har mutane 22 suka halaka. Janar na mayakan sojojin ƙasan ya gaya wa wani kwamiti na Majalisar Dokokin Amurka cewa sojojin Afghanistan ne suka nemi taimakon su saboda 'yan Taliban sun kai musu farmaki daga ginin asibitin wanda yake ƙarƙashin kulawar ƙungiyar aikin jin ƙai da ake kira Doctors Without Borders janar campbell ya bayyana cewa kuma shine babban kwamandan na neto a afghanistan ya ki ba da wani cikakken karin haske dangane da farmakin domin a cewarsa hukumomin amurka da na afghanistan suna ci gaba da gudanar da bincike a kan harin a fadar white house kakakinta josh ernest ya kira harin da cewa mummunan hadari wanda amurka take daukar batun da dukkan muhimmancin da ya dace ƙungiyar ta doctors without borders ta yi allah wadai da harin da ya halaka mutane ma'aikatanta goma goma sha biyu da marasa lafiya guda goma a zaman wani mummunan matakin keta dokokin ƙasa da ƙasa shugabar ƙungiyar joan liu ta faɗa a jiya talata cewa wannan ba lamari ne da za a amince da shi a zaman kuskure ba ko kuma abin da ka iya faruwa a fagen yaƙi ta ce eh, haɗin gwiwar da amurka da afghanistan suke yi yana nufin sun haɗa baki su rusa asibiti mai aiki sosai har tana cewa wannan tamkar amsawa akan sun aikata laifin yaƙi ne a yamal kungiyar isis ta dauki alhakin kai jerin wasu munanan hare-hare kan helkwatar gwamnatin kasar da kuma kan wasu wasu wurare da suke hannun dakarun taron dangi karkashin kasar saudiya sun kai hari ne a birnin adam mai tashar jiragen ruwa a cikin sanarwa da kungiyar ta wallafa a intanet isis ta ce ta kaddamar da jerin hare-haren kunar bakin wake guda hudu a kan muradun gwamnati wanda bayanan da ta bayar suka saba da abin da jaman gwamnati suka bayar cewa an kai hare-haren ne har da rokoki da yan tawayen kungiyar huti waɗanda suke samun goyon bayan ƙasar iran suka kai Haɗaɗɗiyar daular Laraba ta faɗa jiya talata cewa harin da aka kai a Adin ya kashe sojoji goma sha biyar ciki har da sojojin Yaman da dakarun ƙasar Saudiya wacce take wa rundunar taron dangin jagora. Kamfanin dillancin labarai na daular da ake kira WAM a takaice ya zargi 'yan tawayen Huti da kai harin, 'yan tawayen da yanzu fiye da shekara guda suke fafata da gwamnatin ƙasar. Haɗaɗɗiyar daular Laraba tana cikin rundunar taron dangin da Saudiyan take wa jagoranci. a gefe ɗaya kuma akalla mutane shidda ne suka mutu sakamakon wata fashewa kusa da wani masallaci a sana babban birnin ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc wakilan majalisar dokokin amurka suna mai da martani kan kammala shawarwari na kulle yarjejeniyar cinikayya mafi girma a duniya yarjejeniya mai lakabin tpp za ta rage kudin fito tsakanin kasashe goma sha biyu da ke yankin pacific wannan gamayyar tana da iko kan kashi arba'in cikin 100 na tattalin arzikin duniya sanata john mccain dan republican shine kadai ya fito fili da kwarin gwiwa ya bayyana goyon bayansa kan yarjejeniyar amma dan indifenda mai takarar shugabancin amurka a inuwar jam'iyyar democrat bernie sanders bai yi wata-wata ba wajen bayyana adawarsa kan daidaiton yana mai cewa za ta iya illa ga aljihun jama'a kuma ta raba ma'aikata a nan amurka da ayyukansu sanata john mccain da bernie sanders su ne suka fita daban tsakanin takwarorinsu waɗanda a yanzu haka suka zuba ido tukun yan majalisu da dama da muryar amurka ta yi ƙoƙarin ta tuntuɓa game da jin ra'ayinsu sun ce suna buƙatar lokaci domin ƙaranci da suke da shi na ganin cewa sun duba yarjejeniyar labarin duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc sojojin najeriya sun yi taron karawa juna sani tsakanin sojoji da kuma mutanen da aka zarga da hannu a boko haram wanda daga baya aka sake su wakilinmu haruna dauda biyu gare ka a makon da ya gabata ne dai rundunar sojan najeriya ta gudanar da wani taron fadakarwa kanar umar musa aliyu dai shine jami'in sojan da ya tattaki tun daga babban birnin tarayya abuja da kuma ya jagoranci wannan taron fadakarwa daga sashen kyauta dangantaka tsakanin fararen hula da kuma jami'an soji ko menene ma manufar gudanar da wannan taro shi wannan program din shine a yi synthesizing da suke idp din fadakarwa kwarai mu faɗakar su san which is to have a professionally responsive army in the discharge of its constitutional roles. sojoji za su gudanar da kamar yadda ya kamata. Kamar tsarin mulkin Najeriya ya tanadar musu kenan. Kwarai da kuma sun yi alkawari duk inda suka shiga sun zama ainihin 'yan kasa ta kwarai eh, mutane yanzu ina ji sun fi kusan dubu biyar don idps mai duburi da lori kadai suna da over 18,000 ko wasu matsaloli da ka fuskanta lokacin da kuke gudanar da wannan taron fadakarwa fi sabilillahi mun samu maximum cooperation. Shi ma Lieutenant Colonel Suleiman Bawa Salisu na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jawabai. Ah, mun yi musu bayani akan yadda addinin musulunci yake da kuma yadda musulunci yake mu'amala da waɗanda ba musulmai ba domin akwai rashin fahimta da dama wanda shi ya sabbaba ita kanta wannan fitinu da muke ciki a wannan nahiya tamu. Muka na musu wannan abun ba musulunci ba ne. Mun yi bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mutane wanda musulmi da wanda ba musulmai ba da yadda Qur'ani ya bayanin musulunci da yadda al'ummar musulmi take to koya waɗannan al'umma suka karɓi irin waɗannan sakonni sunan da ake kira ne a kira aduwa ne a an yi suspecting na ana zargi na shine na zo borno sai na je wajen yan civilian jtf da aka kama ne aka yi ni wajen sojoji yau wata na biyu ne kenan a cikin jawa da yau aka sake ne to gashi ka ce kai ka kawo kanka eh. kamar ka za iya cewa ka tuba kenan a ni dama bana ciki ne zargi ne wani mai kuma abin da nake son bada yan civilian jtf abin da suke na gaskiya bai kamata ba to ba wani shaidan da an zo ana so a yi ma shaidan ma shaidan ma ba za su bari riga gaskiya a yi kokari a jara wannan abu na jijiki kuma na sha wahala barista jeti gundare shi ne lauyan waɗannan matasa wato na civilian jtf wayannan matsalolin ba za a ce ba sa faruwa ba amma fa abin da za a gani hukumar sojoji su kansu ko yaran mu sun kama mutane sun kawo sukan sake kiran mu mushewa gabanin mu sake bincika mu tabbatar anya wannan abin da aka kawo din gaskiya ne haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To an gaishe ka Haruna ana kuma ci gaba da rangadin kwamitin maido da zaman lafiya a jihar Filato a wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton. Matasan sun yi wannan batu ne a lokacin da kwamitin sasantawa ta Majalisar Dokokin Jihar plato ta ziyarci yankin don jin bahasi da samun hanyoyin zaman lafiya a jihar. Shugaban matasan lantan ta kudu John Zimko ya ce. Matasa gaskiya mun ce zancen kwashe-kwashen shanun nan shine wani abu muhimmin da ya kawo hargishi a cikin wannan karamin hukuma. mun zauna mun yi magana mun ce ko manomin da za su je su kwashe shanu fulanuka gaskiya inda fulani suka yi musu barna su bi hanyoyin da ya dace ba wai za su je su kwashe shanu kansu bane balintani ya kawo ta da hankali sarakunan gargajiyan yankin sun buƙaci gwamnatin jihar plateau da ta naɗa musu babban sarki da zai iya tsawata wa duk wanda ya yi laifi kasancewar shekaru 21 kenan ba su da sarki Kwamitin ya kuma yada zango a ƙaramar hukumar Lantan ta Arewa inda basaraken gargajiya Ponjizini Nimlong Langnim ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda siyasa ya hana kawo zaman lafiya a jihar ta Plateau. Basaraken gargajiyan ya ce rashin aiwatar da doka ya kasance babban matsala ya kuma jaddada batun yin rajista wa baburan da ake amfani da su a ƙauyuka, gina hanyoyi, samar da layin wayan tarho da kawar da shingayen da jama'a ke sawa bisa hanyoyi ba bisa ƙa'ida ba. A ƙaramar hukumar Mangu, kwamitin ya gana ne da al'ummar garin Kaduna da aka kai wa hari, aka kashe mutane aka kuma ƙona gidaje. Dakacin Kaduna Muhammad Ismail Bayero ya yi jawabi kamar haka. Shin menene ne ba mu yaƙi kowa ba mu zagi kowa ba mu mari kowa ba ƙasar mu mun lura domin da suka shigo sun ƙona Hausawa sun ƙona Fulani sun ƙona Femawa sun ƙona Jarawa sun ƙona Lumada to me ake nufi ya nuna kenan ashe ba ba yake da damuwar da su ba ba flatini kadai bane kasan ne ake sa kwace mana a kawo mana sojoji a sa su a tsakanin da su kafin ai boundary adjustment tsakanin barikin ladi da mangulo gaba a sa mana sojoji wanda za su dinga lura da tafiya da dawowan kowa da kowa. Shugaban kwamitin kuma mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Plato Yusuf Adamu Gagdi ya ce suna kan tattara bayanai don ba da shawarwari da zai kawo zaman lafiya a jihar ta Plato. To mun gano dai rigingimun ta can Lantan North, Lantan South da Sauki in ka duba da abubuwan da suke faruwa da barikin ladi da Riyom. Ababuwan da za mu yi shine mu nema kiran 'yan uwa Hausawa da Fulani. wanda suke ta wancan bangaren lantan tunda ba su iya zuwa lantan local government ba mu zauna da su mu ga yadda za mu tantance kuma mu gane shawarwarin da za mu bayar wa majalisa don ganin yadda za a zauna lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Albishirin kuma da mata musulmi Kirista ta jihar To Allah ya kara zaunar da kowa lafiya. Har ila yau kuma kungiyar bada agaji ta Red Cross ta kai wa sansanin 'yan gudun hijira ɗauki da abinci da abubuwan da ba a rasa ba ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz daga Adamawa. honorable adamu kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar madagal da micika wanda ma ba daidai da kwato su ba a arewacin jihar adamawa ya bayyana halin da ake ciki a yanzu a yanzu damuwa din shine a kauyuka nan ba shi gwamnati kuma an ta kawo abinci sai ta ajiye a camp a inda kuma ba mutane masu yawa to sai dai kuma a wani mataki na taimakawa irin waɗannan al'ummu ne ma yasa yanzu haka kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta red cross wato icrc a takaice kaddamar da gidauniyar raba kayayyakin abinci da na harkokin yau da kullum inda ma a jihar adamawa 'yan gudun hijira kusan dubu dubu ne suka samu tallafin malam aliyu mai kano da ke zama jami'in kungiyar ta red cross a shirar arewa maso gabas to alhamdulillah kamar dai yadda kuka gani mu tun da wannan yan gudun hijira suka zo a kungiyar nigerian red cross society tana ba da gudunmawar ta ba da ta lura da marasa lafiya wanda ya shafi mata da kuma yara da gaba ɗaya sannan kuma muna kawo musu kayayyakin abinci muna kuma kawo musu kayayyakin kwanciya da kuma lura da al'amuransu sannan kuma da kiran jama'a da ƙungiyoyi daban-daban wanda suka kawo musu kayayyaki so so a halin yanzu dai kamar yadda kuka gani mun kawo kayayyaki da dama daga abuja wanda ake rarraba musu kuma alhamdulillahi a kayan yana tafiya daidai gwargwado a inda ya kamata to kome al'umma waɗannan wurare ke cewa malam muhammad da ake walakabi da muhammad oscar dan asalin yankin michiga ne ya fi bayyana jin daɗin su kamar haka talafin da aka samu na mun gode allah mun gode ubangiji da allah ya kawo da dan road cross da za su ba da wannan taimako har kwana goma sha ɗaya muna fata ubangijin allah sa za a rabu a cikin adalci kuma muna fata mutane suka karbi wannan kayan ba wai su kai kasuwa ba su yi amfani da shi domin wahalle da suke ciki da shi. sau tari da akan zargi gwamnatocin jihohi ne da shakulatin bangaro game da halin da waɗannan al'ummar ke ciki zargin da ko gwamnan jihar adama sanata muhammadu bin doji birla ke musantawa. eto eh a gefe mu dai mu eh, na gwamnatin adamawa ba za mu da asema wa'anda kullum da su muke yi ah, muke ba su kaya abinci da kuma abubuwan kunciya da sauransu suke raba mutane eh, kuma ba da wannan ba mu dan ba su ba su sai kaya an kai an batun da sauransu kuma haka muke kokari za mu taimaka ma wayan nan wayanda suka koma gida kuma shugaban kasa ma yana tsaye a kai ba da daɗewa ba za a yi mejo abin da ya kamata a yi musu. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. Kar amanta ana tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin sai Majalisar Dattijai ta tantance shugaba Buhari kafin ya zama ministan mai. Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya yayin da yake birnin New York domin taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gaya manema labarai cewa ya naɗa kansa ministan mai. Surutai da suke biyo baya suna da yawa musamman da kafofin yada labarai a Najeriya, har suka tambayi ɗaya daga cikin hadimansa wai shugaban na Najeriya ya kasa samun ɗan Najeriya da yadda da shi da zai riƙe wannan mukami sai ya ƙara kansa duk da aiki da ke gabansa. Ban dai san irin surutai da 'yan Najeriya suka yi ba lokacin da shugaba Obasanjo ya wannan mukami alhali yana shugaban ƙasa. Ƙarewa ma, Ranar Litinin a jajiberin sakin suna ministoci da ya zaɓa rahotanni sun ce wakilan majalisar dattijai suka ce wai idan har shugaba Buhari zai rike wannan mukami to tilas shi ma ya bayyana gaban su domin su tantance shi. Domin haka muka nemi fashin baƙi daga masanin shari'a Hassan Liman wadda muka riske shi a birnin Vienna ƙasar Austria inda ake taron ƙungiyar lauyoyi ta duniya. To, Haji Sabo a kan gaskiya wani al'amarin mai sauƙi ne. Maka duba kashi na biyar, ƙaramin kashi na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya. Inda aka ce ikon zartar da aiki na gwamnatin tarayyar Najeriya. Shugaban ƙasa ne yake da ikon yin haka ko kuma ya umarci mataimakin shugaban ƙasa ko kuma ya umarci minista ko ministoci wanda shi zai naɗa ko kuma wani jami'i da yake aiki a gwamnatin tarayyar najeriya to abin da ake magana a kai shine iko da shugaban ƙasa yake da shi na zartar da aikinsa da aka zaɓe shi a kai da ya rantsuwa a kai a matsayinsa na shugaba mai cikakken iko a tsarin mulkin najeriya duk ikon zartarwa da ikon da ministoci suke da shi yana hannunsa ne a matsayinsa na shugaba tukuna shi ne zai ce mataimakin shugaba ka aikata min kaza ka yi kaza ko kuma ministoci ku yi kaza ko kuma ya tsallake ma ya je ya ce yau darekta ko famanan sakatare ko wani ma'aikaci kamar yadda na faɗi a gwamnati da yake aiki a gwamnatin tarayyar najeriya zai zartar da wannan to amma bayani da ake yi ko raɗe-raɗe da ake yi cewa ya ce shi ya bayyana kansa ko ya ce shi zai rike makami na ministan mai to akan gaskiya kamar da na ce yana da iko yin haka har yanzu a ƙarƙashin kashi na biyar na karamin kashi na ɗaya na tsarin mulkin najeriya kamar yadda na riga na ambata to in aka tafi gaba za a ga waye yake da iko na naɗa ministoci na najeriya kwanakin ba a hira da na yi a wannan rediyo na voice of america na yi bayani a kan cewa a ƙarƙashin kashi na ɗari ɗaya da arba'in da bakwai ƙaramin kashi na ɗaya shi shugaban ƙasa shi yake da iko ya ce ga adadin ministoci wanda za ya naɗa don su taimaka masa na ayyukan da tsarin mulki ya ba shi yi aka ce in zai naɗa wannan mutanen zai kai su ne gaban majalisa don a tabbatar da su to hajji sabo da jama'a masu saurara abinda da ake raɗe-raɗe a kai na cewa shi ɗin nan dole zai kai kansa shi ma a tantance shi kamar yadda aka ce za a tantance mutanen da ya gabatar da su a kashi na ɗari ɗaya da arba'in da bakwai ƙaramin kashi na biyu da na uku na tsarin mulkin Najeriya. Hmm. To, a nan ba shugaban ƙasa ake nufi za a tantance ba. mutane waɗanda ba a zaɓe su ba wato a nan kaga an zaɓi shugaban ƙasa an zaɓi mataimakinsa wato vice president yau in ya ce ba ma shi kansa ba yau in ya ce mataimakin shugaban ƙasa na shi ne zai kasance minista ko na kuɗi ko na wani abu daban mataimakin shugaban ƙasa shi ma ba za kai shi gaban majalisa a za ta tantance ballantana shi shugaban kasa wanda kashi na biyar karamin kashi na ɗaya iko na zartar da ayyuka da hukunce-hukunce na tarayyar najeriya yana hannunsa to saboda haka nan mutanen da ake magana da ya naɗa su ko ya zaɓe su su ne kaɗai za a kai su gaban majalisa don a tantance su amma ba shugaban kasa kuma mataimakinsa ba haji sabo Um, ban sani ba a matsayinka na lauya kuma wadda ke bin al'amuran yau da kullum kuma yau mun same ka a vienna me 'yan najeriya suke cewa a can dangane da waɗannan mutane da shugaban ƙasa ya zaɓa a matsayin ministoci to aji sabo wannan magana kamar yadda na faɗa maka ta shafi fanni ta siyasa da kuma ra'ayin mutane hmm. to jama'a da aka bayyana sunansu a matsayinsu na wanda shugaban kasa ya gabatar da su akan ana yana son majalisa su tabbatar da su don ya naɗa su ministoci. Hmm. To in aka dube su gaba ɗaya 'yan Najeriya ne yawancin sun ka duba sun riƙe makamai a ƙasar nan wayansu su tsofaffin gwamnoni ne wayansu su sun riƙe matsayi kashi-kashi. To in dai za a duba shin sun dace ko ba su dace ba a nan a gani na mutanen nan don shi shugaban ƙasa ya zauna ya yi ƙoƙarinsa ya tantance mutanen da ya ga cewa za su tafiyar da aiki don tabbatar da ci gaban ƙasar ta Najeriya. Da saboda haka nan shi shugaban ƙasa ya fi musannin na mutanen amma in aka dubiya su na mutanen mutane ne masu dattaku wa'inda kuma mutane a nan ma biyana inda muka tattauna da su ɗazun domin ɗaya daga cikinsu tsohon gwamnan lagos ya zo magun taron da muke a nan na lauyoyin duniya na lauyoyin gan shi to kowa ya san irin aikin da tsohon gwamnan lagos fasho laya lagos kan ka duba suna suna akwai sunansa to haka mutane da yawa suna batun bayani cewa eh shugaba muhammadu buhari ya zaɓi mutane wanda ya ga sun dace don su taimake shi yin aiki don zartar da ayyukansu a Najeriya. Sabo. To Hajji Liman akwai waɗanda suke sukan lamirin wannan naɗe-naɗe suna cewa me yasa ɗauki shugaban ƙasa lokaci mai tsawo haka kafin ya naɗa waɗannan in dai waɗannan mutane dama can ai ga na menene na ɗaukar lokaci fiye da wata uku kafin a ce an bayyana sunayensu ai da tun da aka rantsar da shi da ya naɗa waɗannan mutane tun in dai waɗannan ne. To Hajji Sabo wannan ansa ta shafi ah, fanni ta siyasa amma an ba zan manta ba shi mai girma shugaban ƙasa ya yi bayani ba so ɗaya ba ba so biyu ba akan cewa yana ƙoƙarin tantance ripoti da aka bashi daga hannun gwamnatin da suka shuɗe a baya suka suka masa hannu ba wato gwamnatin jonathan to kuma yana ta taro da sauran mutane wato ma'aikata famanan sakati da sauransu to saboda haka nan babu wani wa'adi ko a cikin tsarin mulkin najeriya ko wani doka na musamman da ya ce shugaban ƙasa a ranar da aka rantsar da shi ko bayan sati ɗaya ko bayan wata ɗaya shine wajibi ya gabatar da ministoci ko sunayen ministoci zuwa ga majalisar dattawa in ka duba ma a baya a yawancin shugabanni da suka wuce a baya wasu su ɗau wata biyu wasu ɗau wata uku eh, wayansu su kuma wani wani su kuma ya ɗauki wata ɗaya su haka ba wani abin da za a ce ya yi ko na saba wa doka. Masu haro da haka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin lauya Hassan Liman da kuma Cuba Hero Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to ai sahabu ba za mu barka kai nisa ba don ko zaka karanto mana takaitattun labarai Usman shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan yana ta babar ci gaba da dangantaka tsakanin kasarsa da Rasha bayan rahotanni da suka nuna cewa sau da yawa jiragen yakin Rashan sun yi kutse cikin sararin samaniyar kasarsa akan iyakarta da Siriya. Wani babban kwamandan mayakan Amurka a Afghanistan Janar John Campbell ya ce dakarun amurka ne suka kai hari bisa kuskure kan wani asibiti a birnin kundus a farmaki da suka kai da jiragen yaki har mutane 22 suka halaka a yaman kuma kungiyar isis ta dauki alhakin kai jerin wasu munanan hare-hare kan helikwatar gwamnatin kasar da kuma kan wasu wurare da suke hannun dakarun taron dangi karkashin kasar saudiya birnin adin mai tashar jiragen ruwa an gufara da janar gilbert diendere hafsan sojan nan da ya jagoranci juyin mulki a burkina faso da bai sami nasara ba cikin watan jiya tare da wani babban jami'in gwamnati kan zargin ya sun ba da goyon baya a hambar gwamnatin kasar ta burkina faso jiya talata a gurfanar da janar gilbert tare da jibrilla basol tsohon ministan harkokin waje waɗanda suke fuskantar zargin kai hari kan madafun tsaron ƙasar a lokacin da suka ayyana juyin mulkin dogara fadar shugaban ƙasa waɗanda suke karkashin dendere sun tsare shugaban ƙasar na wucin gadi da firayim minista da wasu ministoci sun yi haka ne domin su nuna rashin jin daɗin su kan matakin hana magoya bayan tsohon shugaban ƙasar blaise compaore shiga takarar zaben ƙasar da ake shirin yi janar dendere ya rike iko na kusan mako daya amma matsin lamba daga sojojin kasar da masu zanga-zanga da kuma kungiyar raya tattalin arzikin kasashe da ke yammacin afirka wato ecowas suka tilasta masa yin murabus a makon jiya ne janar dendere ya yi saranda bayan da ya shawarwari da jami'an kasar a wagadugu jibrilla basol wadda ya rike mukamin ministan harkokin waje zamanin mulkin shugaba kompore ya musanta yana da hannu a juyin mulkin ana ci gaba da tsare mutanen biyu To an gaishe ka sai kuma an jima za mu sake dawowa a shirinmu na hantsi yanzu kan da wa'annan takaitattun labarai muka zo ga karshen shirin a madadin sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da kuma jagoran shirin Chibahiro Diodone sai injiniyan mu na yau Jim Hammond ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.